daren 23 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekarar 1437 daidai da 25 ga watan august shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na biyar daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu lil'ali al asalin littafin al'ulu al’imamun zahabi ne ya rubuta shi inda yake kawo ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu inganci sannan ya biyo da fassarar magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da malaman farko har zuwa ƙarni na bakwai na musulunci malam muhammad nasir din albani shi kuma ya ɗauki wannan littafi ya mushi rairaya shine muke karantawa da sunan muktasar na al'ulu lil alil ghaffar Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗayansu za mu tashi kai tsaya inda mala yake cewa famin al ahadith al mutawatira al warida fil ulu bayan da ya gama kawo mana ayoyin alqur'ani ya kawo wata 'yar muƙaddima dangane da yadda ya kamata ka mu'amalanci ayoyin akan cewa kai kanka adalci ka faɗi gaskiya ko kai shu ka fassara da fassarar malaman farko ka takaito a iya fassara su kar ka cusa kanka cikin rikici na kowar siffofin ko yi musu tawili ko kwatanta su da siffofin halittu za mu tashi inda ya ce faminal ahadithil mutawatira na daga cikin hadifai waɗanda suke sun zo ta ko'ina in aka ce hadithi mutawatiri shine labarin da aka ji ko ta ko'ina ta yadda ba zai yi ya zama ƙarya ba a malaman hadithi hadithi mutawatiri shine wanda yake da isnadoji masu yawa kuma wannan yawan akwai shi a cikin kowace gaba ta isnadin ma'ana sahabbai da yawa su ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'ai da yawa daga gun sahabbai atba'u tabi'ina da yawa daga cikin atba'u daga gun tabi'ai haka taba'u atba'i tabi'ina suma da yawa daga gun atba'u tabi'ina haka dai haka dai har zuwa dabaqal musannifin su bukhari da su muslim da su abu dauda da makamantansu don aka samu hadithi da irin wannan isnadojin sawa'un lafziyan ne ko ma'anawi sai a ce ya zama mutawatiri ba a ma magana akan inganci ko rashin inganci don mutawatiri ya fi karfin a zai ana cewa ya inganta ko bai inganta ba bai yiwa ko mutum ya karyata shi sai idan dai mahaukaci ne ko yana da tabuwar hankali malam ya ce daga cikin hadisai mutawatirai da suka zo akan ɗaukakuwar Allah maɗaukakin sarki akan halittu akwai hadithan nan masu zuwa kamar yadda muka ambata a baya za ka ga rubutun kala-kala akwai rubutu mai ƙananan ainihin wato harafi wanda font ɗin shi size ɗin font ɗin shi bai kai asalin size ɗin font ɗin matinin ba to wannan za ka ga ta'alikat ne da yake musu waɗanda idan ka ga lamba da ainihin baka a gicciye ta baya backslash sai ka ga number one kama inda ya ce kama na tsaka bi zalikal hadithu sahihu backslash number one to wannan shine takhrijin shi ma ba za mu dinga kongoba bayan ba sai a fahimce da abu yake yanzu ga takhrijin shi da ya ce akhrajahu ahmad wa abu dawuda wa ghairuhuma wa sahahu jam'un kama fi kama bayyantu fil mishkah yace al-imamu ahmad da abu dawuda da wasu sun fitar da wannan hadithi kuma an samu malamai da dama sun inganta shi kamar yadda ni malam albani ne bayanin haka a cikin mishkatul masabih minhum daga cikin wanda suka inganta din akwai fit talhis ibnu kina a cikin talhisul habir wa fi ma ya'ti as-safhati thamina ba'da al sannan za kuma a kawo wata maganar game da ingancin wannan hadisi a shafi na 58 faqad jazama bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu za mu ji inda ya tabbatar da cewa lallai manzan Allah ya fara wannan wahid babba shine hadisi lamba ta farko kenan daga cikin hadisan da malam zai kawo mana a nan wanda suke tabbatar da hukuncin cewa lallai da gaske ne Allah Ubangiji ya ɗaukaka akan halittu ga baki ɗayansu sulami معاوية hadithu mu'awiyata ibn al-hakami معاوية sulami الحكم mu'awiyatu ɗan hakam ya ce. kanat li ghanamun baina uhudin wal jawaniya na kasance ina da wasu awakai suna da sansani tsakanin dutsen uhudu da aljawaniya wani wuri ne a arewacin madina fiha jariyatun li a wannan garke na dabbobi akwai wata baiwa tawa tana kiwonsu fattala'atuha za ta min fa'idar za'ibu kad zahaba min habishatin sai na je na kai ziyara na je wato gewaya kenan na duba halin da dukiyata take ciki a bayan gari sai na samu labarin na iske cewa kyarkeci ya suri akuya guda ɗaya ya gudda ita wa ana rajulun min bani adam ice to kuma ni dan adam ne ina iya jin haushi ina iya losing patience ina ina iya yin wauta da makamantansu kamar da kowane dan adam ina iya samun kanshi a yanayin da zai fusata ko ya faɗi magana ya yi bakan magana ko ya rashin mutunci wanda su da dama ma shi da kanshi ya dawo cikin hayyacinsa sai ya fahimci bai kyauta ba sai ya nadama me yasa ya haka ko ma'ana ya yi ta'aliki ne yanzu saboda abin da zai bamu labari ya ce wa ana rajulun min bani adama fa asiftu sai na yi fushi fa sakaktuha sai na daddalla mata mari na fata mun gane wannan wato a duki mutum da faɗin hannu shine sak ita sai na mammare ta fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi bayan da nayi marin sai na yi nadama sai na tafi gun zan Allah alaihi salatu wassalam fa zakartu zalika lahu naje na bashi labarin abin da ya faru fa azzama zalika alayya manzon Allah yana min cewa abin da nayi fa babban laifi ne ba karamin laifi bane ka daki na kasa da kai sawun ɗani ko ɗalibi ko apprentice mai koyon sana'a a hannunka ko yaron kasuwa ko almajiri mai maka cefane kowa idan kana ganin shi wai yana ƙasa da kai a mukamin duniya zalunci ne kawai ka rufe shi da duka ko da yayi laifi sai a duba menene shari'a ta ce ai mushi ina fata mun gane wannan akwai hukunce hukunce da ake iya wa mutum waɗanda ba dole sai an buge shi duka baya daga cikin abin da shari'a ta kwadaitar akan a dinga wa mutane shi musamman in ba sun taba wani haddi wanda yake a rubuce ana ainihin yin abin nan wato shari'a da bulala ba ko kuma wasu laifuffuka da ƙur'ani ko sunna suka ambaci cewa babu laifi a yi duka kamar game da mata da allah ya ce wadribu hunna ko kuna iya ku duke su haka game da 'ya'ya da aka ce umarce su da sallah a shekara bakwai idan suka kai goma ba su ba ku dake su akan sallah to wani abu da ya wannanci sallah ko wani abu da ya wannanci shugurul mar'a kamar yadda ake a makarantu da wuraren sana'o'i da sauransu kawai ya zama jibga 'ya'yan mutane shine trend shine tsari tsakanin da Allah wannan ba daidai ba ne. ba daidai ba ne don kaji gashi ya ce manzo Allah ya girmama abu Ta da cewa ta yi wani laifi ne shine ta yi sakaci ko bata kula ba ko ta yi bacci mukaddara ma ko kuma wato kyarkecin ya kwata da karfin tsiya ina fata mun gane wannan a takaice wannan yana nuna mana ainihin mu yi taka game da dukan mutane wanda duk kada ka ba da haƙƙi ba ranar alkiyama fa ka tabbatar za a fitar mishi da haƙƙinsa in ba a fitar ranar duniya ba sawa'un marin shi kai tokarinsa kai bulala kai masa ballantana kuma in ya kai ga jini ya zuba babu shakka jama'a mu kiyaye wannan ya saba wa ka'idar shari'a kuma mafi yawan mu muna yi Allah ubangiji ya tsare mu malai ya ce faƙultu um, a cikin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai ba da labari muawiya dan haka mai yake ba mu labari yace faƙultu ya rasulullah afala a atiquha ya manzo Allah to bana yan tata ba wato yanzu bari na biya haraji na biya farashin abin da nayi nayi kafara ta hanyar yan tata qala sai manzo Allah yace ud'uha aje a kira ta tukunna fada'autuha sai na je na kirawo ta faƙala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita aina Allah a ina Allah yake qalat wannan baiwa ta ce fis sama'i Allah yana sama qala man ana wane ne ni qala ta ce anta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala sai manzo Allah ya ce atikha fa innaha mu'mina ka yanta ta tabbas wannan baiwa ka mu'mina ce kaga ta samu karama yanzu ita ma shine manzo Allah ne ya certifying imaninta ashe kaga ba karaman mutum bace da da ake ganin kawai tana tana tana kiwon dabbobi kawai shine wanda kake ganin shi karami a tsurar rayuwa hala a wurin Allah ya fi ka daraja yanzu kowa ne ya samu wannan shaida daga gumin manzo Allah a cikin wanda ma suka rayu da shi manzo Allah ya dube shi ya ce wannan mumini ne sai dai ya shiga cikin umumi ko amma ɗaya ɗaya haka ba kowa ya samu wannan ba maka ga me matsayinta baiwa ce aka ce ma baƙar fata kuma a bayan gari take kwana tana kiwon awakai da aka karka wulakata na adam baka san daraja da Allah ya mushi ba in ma baka yarda da daraja da Allah ki ba mutane ba ko kuma baka yarda da lahira ba kai zindiki ne to a nan duniya ma baka san Allah zai iya juyawa shi kuma ya zama a kanka ba ko kuma kar a ce Allah baka san rayuwa za ta iya juyawa shi ma ya zama a saman ka ba ko kuma kora ba shi ba kai ma kora a saman ka ai dan ba kai ne sarkin makaman duk duniya nan ba da abin da kake takama da shi sarauta karfi kuɗi yan uwa dangi sha'abiyya taron al'umma da suke goyon ka ko eh, ka ci na Allah isa kowa na tsoron ka akwai wanda ya fi ka duka wannan abu ya za ka ji kai ma idan shi kuma ya zalunce ka da aka zalunci jama'a haramun ne dukkanin karancin shi ko girman shi Allah ubangiji ya tsare mu a takaice mahallin shahidi shine gashi manzo Allah ya tambaye ta aina Allahu a ina Allah yake ta ce Allah yana sama da aka ne malamai suka ce ya halasta kenan a yi wannan tambaya ma yara ne 'yan makaranta a gurin interview ne ana so a gana wani irin addini mutum ya imani da shi babu lafiya mishi wannan tambaya 'yan bid'a su ne suke jin tsoron a yi wannan tambaya saboda idan an ce Allah yana sama sai su ji kamar za su mutu saboda bakin ciki ubangiji Allah ya tsare mu daga bid'a hadha hadithun sahihun al'imamu ainihin zahabi ya ce wannan hadisi ingantaccen hadisi ne kharajahu muslimun muslim ya fitar da shi don ma ko ta mas'ala asali idan bukhari da muslim suka fitar da hadisai. shin za a ce wannan hadisin ya inganta ko ko za a takaiti kawai akan cewa bukhari da muslim sun fitar malamai suna yin duka ɗabi'un wasu malaman sun ɗabi'anta da kawai sai su ce bukhari da muslim sun fitar ba tare da sun ingantawa ba sun ambaci inganci ba saboda cewa bukhari da muslim ya wadatar akan a ce ya inganta wasu malaman kuma suna sarrahawa haka karara su ce sahihun akhrajahu wane wa wane fulani wa fulan sai ka samu wasu 'yan bida'a daga baya a wannan zamanin ko ka ce wasu wanda ba su kware ba a hadifi suka dinga kyaran malaman hadifi akan irin wannan magana malam albani nasiruddin ya fuskanci irin wannan kalubale daga wasu 'yan takife wanda suke so su ga laifin shi wai dan me zai kawo hadisin bukhari da muslim kuma ya ce sahihun to kaga ba shi kada yake faɗa ba yanzu wannan magana imamu azhabi ce hadha hadithun sahihun sannan ya ce akhrajahu muslimun wa abu dawuda wa nasa'i wa ghairu wahidin min al-a'immati fi tasanifihim al-imamu muslim da abu dawuda da nasa'i da kuma malamai daban waɗanda ba waɗannan ba cikin limamai sun fitar da hadifin nan a cikin littafansu ya murrunahu kama ja'a suna gudanar da hadifin kamar yadda ya zo wala ya ta'arraduna na bi ta'wilin wala ta harifin. da ɗai ba sa fuskantar wannan hadifi da wani ƙoƙarin karkatar da ma'ana ko kuma ta harifin ko jirkice ma'anar shi wa hakaza ra'ayina kulla man yas'alu aina Allah kulla man yus'alu haka maka ga duk wani wanda aka tambaye shi aka ce ina Allah yake yubadiru bi fitratihi to fitrarsa ɗabi'ar rayuwarsa za ta sa kawai kaga nan da nan wa ya ya ce fis sama'i nan da nan duk wanda aka tambaya ina Allah yake in dai ba wanda aka samu wato 'yan bid'a sun gurɓata mashi aƙidarsa ba to bisa fitra salima da Allah ya halicci 'yan adam a kai kowane dan adam ya san cewa Allah yana sama ne za ka wanda aka tambaya sai kawai ka ga ya amsa da cewa fis sama'i fafil khabari mas'alatani malam ya ce a cikin wannan hadifi akwai wasu mas'aloli guda biyu ihdahuma mas'ala ta farko shar'iyyatu qawlil muslimi aina Allah halascin a shar'ance musulmi ya yi wannan tambaya ya ce ina allah yake wa hima mas'ala ta biyu a cikin wannan hadithi ita ce ƙaunar mas'ulu fissama ƙaunar mas'uli fissama wanda aka tambaye shi aka ce ina allah yake to yana da halarci ya amsa da cewa allah yana sama faman an kara hatainil mas'alataini fa inna ma yunkiru alal mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ce shi bai yadda ba yana kyamar a tambaya a ce ina Allah yake yana kuma kyamar an ce maka ina Allah yake ka ce yana sama to wannan manzan Allah yake wa inkari da manzan Allah ne ya tambayar ina Allah yake kuma aka ba shi amsa cewa Allah yana sama kuma ya yadda ya tabbatar da imanin baiwar Allah ta faɗa haka to yanzu wani sai ya zo da muguwar aƙida kuma da sunan malanta a musulunci jama'a sai ka ga yana ta ƙoƙarin wai ka a ce Allah yana sama to ya gane ba wai yana inkari ga wani bane daga cikin mutane yana inkari ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da mai cewa karya ne ba haka bane ba abin da ake nemi ba kenan kaza kaza kaza da masu ta'awili da makamantansu duk suna yin wannan ne suna ja'in ja ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wajibin haka shine za su ƙaryata dan ba ita kaɗai ce gabar da manzon Allah ya tambaye ta amsa ba ina za su yi da kuma da ce an ta rasulullah akwai wanda zai gangancin ya ce abin ta faɗa ba haka ba ne babu wani mai ragowar hankali a cikin wanda ke lissafa kanshi a cikin musulmai da zai gangancin cewa amsa da ta bayar game da tambaya ta biyu da ya ce mata man ana ta ce an ta rasulullah babu wanda zai ganganci in dai yana lissafa kanshi a cikin musulmai ya ce ba haka ba ne to don me za ka yi ganganci akan waccan gaba ka amshi wannan ka ki amsa waccan afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd hadisi kwaya daya kissa kwaya daya ka yadda da rabi rabin kuma baka yadda ba zama wani irin addini kenan mutane suke yi Allah ya tsare mu to gashi wani dogon taliki zamu karanta shi inda yace ar-raqamu thani kenan ko warada hadha al-hadith min turqin wannan hadisi ya zo ta hanyoyi da dama wa ka'annahu lidhalika qala al-musannif innahu min al-ahadith almutawatira ina ganin in albani ne ke wannan magana yanzu ina ganin kamar saboda zuwan hadifin ta hanyoyi daban-daban shi yasa malam zahabi ya ce hadifin mutawatiri ne wa fihi nazaru wannan magana cewa hadifin nan mutawatiri ne akwai ta baba a ilmance game da ita wa fi ba'dha annal jariyata a ajamiya a cikin wasu hanyoyin to akwai bayanin da ya zo na ƙara haske cewa wannan baiwa ba balarabiya ba ce baiwa ce bagwariya irin muce ce wa annaha asharat ila sama'i da kuma bayanin da ya zo akan cewa ta yi nuni da hannunta zuwa ga sama badla qawlihi maimakon abin da ya ce a cikin hadifin qalat fis sama'i ta ce yana sama to a sai aka ce fa asharat biyadiha ta nuna sama da hannunta kama fil musnadi kama yadda haka ya zo a cikin musnad imamu ahmad lakin fi isnadi hilma sa'udi wannan riwaya da ta zo da wannan karin cewa baiwar baka fata ce kuma ta yi nuni ne da hannu ba magana ta yi da halshe ba mala ya ce isnadin wannan riwaya wadda ke cikin littafin musnad na al'imamu ahmad akwai wani mutum mai suna al-mas'udi واسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الكوفي wani jikan abdullahi dan mas'ud ne mai suna abdurrahman dan abdullahi dan utbatu dan mas'ud wa talata wannan mutumin ya riga ya cakuɗe mana ya ruɗe jika ne ga abdullahi dan mas'ud wancan utba dan gida abdullahi dan mas'ud shine kakansa kamar da muka gani to ya ce amma ya samu rikirkicewa a rayuwarsa wa hadha rawahu fil ikhtilati kuma ya ruwaito wannan hadisin ne bayan ya rude din li'annahu fil musnadi dan a cikin musnad din a mujallad na biyu shafi na 291 wa sunan al da littafin sunan ta al-imam abubakar albaihaki cikin mujalladi na bakwai shafi na 388 min riwayati yazid na haruna anhu riwaya ce daga malam yazidu dan harun daga al-mas'udi abdurrahman dan abdullahi dan utubatu dan ibnu mas'ud faqad qala ibnu namir kana thiqatan ibnu namir yace amintacce ne wa ikhtalata bi akhir bi akhra a bi akhirih ya rude karshen rayuwarsa sami'a minhu ibnu mahdi wa yazid ibnu haruna ahaditha mukhtalata yazid dan haruna da abdurrahman dan mahdi sun koyi hadisai ne a gurin wannan malami bayan ya rude to da haka din da aka ga riwayar ɗaya daga cikinsu daga almas'udi fadrib biha urdal ha'id sai kai wurgi da ita dan ya tabbata malamai sun tantance cewa ya ba su hadithai ne bayan ya rude zahabi zahabiyu fil asl don haka maganar da zahabi yayi a cikin asalin littafin na al'ulu inda ya ce isnaduhu hasanun isnadun riwayan nan ta cikin musnad ta mas'udi kyakkyawa ce ghairu hasani magana ba mai kyau wace ina fata mun gane wannan wa mimma yu'akkidu da'afa hadhihi ziyadati a ajamiya anna turqal ukhra khulwun minha daga cikin abin da ke ƙara raunin cewa wannan baiwa akwai nakara akan a tabbatar da cewa wai ba balarabiya ba ce to dukkanin hanyoyin hadithin ba su kawo sai wannan hanya da to da wannan ƙari kuma ƙarin ya zo da isnadi wanda yake ba abin karɓe ba da haka ta zama ƙari ya zama munkari kenan waƙar saƙa hal musannifu fil asl waɗannan isnadoji da suka zo da hanyoyin da ba a ce a ajamiya ba dukkaninsu zahabi biya kawo su a asalin littafin wa ha sahihun wasu daga cikin su ingantattu ne wa ha la ba'asa biha fi shawahid sauran babu laifi game da su wajen har hada shawahid a ƙara ma hadisi karfe wal hadith shi asalin hadithin nan na jariya kad kharrajtuhu fi sahihi abi dauda ni malam albani nayi takhrijin shi dalla dalla a cikin littafin sahihu abi dauda ɗaya daga cikin muhimman littafan malam nasu ne albani waɗanda ya rubuta a cikin ilimin hadifi wanda kuma suke bayyana kimarsa a cikin ilimi ya kai shekara arba'in yana aiki a kan littafin littafin mujallaji goma sha biyu ne sahih da da'if na abu dawuda ina fata mun gane wannan a cikin lamba ta ɗari takwas da ainihin sittin da biyu wal iman haka na yi takhrijinsa a cikin takhrijin kitabul iman libna abi shaiba رقم الحديث الرابع بعد الثمانين ألم بحديثي نتمانين دهدو وتخريج السنة لابن أبي عاصم ده تخريج ده ألباني ولتافن السنة تال الإمام ابن أبي عاصم ألم بتدري هدو ده تمانين ده ترى إذا أبن ده كتوا شيء جماعة أما إن كانت ɗalibi sai ka je duk sai ka nemi waɗannan wurare sai ka karanta sai ka karanta sai ka absorbing ɗin abin da ke ciki ba wai saurari ba ne kawai amma idan kai ba ɗalibi ba ne kawai mai neman falala ne na hadisi ko mai neman ah, ka ji karatu ah, ka yi salati to babu laifi ba sai ka ji ka karanta ba amma ɗalibi jama'a to sai kai makin waɗannan wurare sai ka je sai ka nemi littafin sai ka karanta sai zama ana karanta littafi ɗaya ana tafiya kafin a sauke shi Allah ya raya mu sai ka kayi ta'atsin dukkanin masailin a littafai kamar guda 500 da ka sai zama littafin da aka koyar da kai shi guda ɗaya ne amma a sanadiyar shi ta iya tafai da dama to irin wannan shine idan bayan kwana biyu ko shekaru wata rana wani al'amari ya kama za ka yi jawabi a kan wannan matsala sai a ji kana karatu kamar ana ma wahayi sai a ta maki yaushe kai shi da an ganka da karancin shekaru ko ba a san labarinka ba ko ba a kallon ka a wani gidan tv don shi karatu in kayi kawai kayi ne ina fata mun gane wannan to mu ɗalibai mu gane wannan a lokacin da muke koyan karatu lokacin ya kamata mu dinga kokarin tahsili din da gaske ba wai sai ka zama malami ba yadda ka san kasuwa ne ba ka shiga kasuwa ba ka da kuɗi kuma ka ce ka je siyayya in za ka yi siyayya dama sai ka tanaji kuɗi ka tafi da su to haka bai yiwuwa sai ka zama malami ana ta akar makalla akar makalla sannan kuma za ka je ka nemi karatun ba zai samu ba lokacin saboda kullum kana da mitin gwamna yana son ganin ku ƙungiyoyi ana ta rigingimu siyasa ta zo za a yi zaɓe za ku je bita alhazai an yi wani alhaji haihuwa za ku je za ka je kai mai yaro hudu ba wani alaran ma ya tura ka an so aure a huntuwa ba ka da wani lokaci naka ba ka bari to tun yanzu za ka yi kokari ka tara abin da za ka tara ina fata mun gane wannan allah ya tsare mu wa hadha alhadithu sahihun bila raibin yace dai wannan hadisi ingantacce ne babu kokonto akan wannan la yashukku fi zalika babu wanda yake shakka ingancin hadithul jariya illa jahilun sai jahili au muhridun min zawil ahwa'i ko wanda yake mai tunkuɗe gaskiya mai muguwar manufa daga cikin masoya zuciya 'yan bid'a alladhina kullama ja'ahum nassun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yukhalifu ma hum alaihi min ad-dalali waɗanda duk sa'ad da wani nassi ya zo gare su daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya saba wa abin da suka rigaya suka gina a kai na bata hawalul khulasa minu za su nemi su tsira ne daga wannan hadisin za su nemi su yadda hadisin bi ta'awilihi za su murɗe ma'anarsa bal ta'atilihi za su jirkice shi fa in lam yumkinhum zalika idan suka rasa yadda za su yi su jirkita ma'anar ko su ainihin wato bata shi hawalu ta'ana fi thubuti sai su kokarin sukar ingancinsa ka hadal kama wannan hadifu sai kaga jur'a irin ta dan bid'a sai ya hadisi bai inganta ba fa innahu ma'a sihhati isnadi duk da ingancin hadifin nan wa tashihil a'immati wa tashihi a'immati al iyahu duk da kasancewar limaman hadithi gaba ɗaya sun inganta shi duna khilafin fi ma bainahum a alamu sun inganta shi ni dai muhammad awwal muhammad nasir albani ban san wani saɓani da ke tsakankanin malamai akan inganta hadithin nan ba minhumul imamu muslimin al-imamu muslimun haisu akhrajahu fi sahihi daga cikin waɗanda suka inganta hadithin akwai imam muslim wanda ya fita da shi a cikin sahih wa kaza abu awanata fi mustakhrajihi alayhi da abu awana a cikin littafin shi al mustakhraj ala muslim wal baihaqi fil asma'i da al imam a cikin littafin al asma'u was sifat haisu qala aqibahu a inda baihaqi ya ce bayan ya kawo hadifin a cikin littafin shi na al asma'u was sifat a lamba ta 422 sai baihaqi yake cewa wa hadha sahihun wannan fa ingantacce ne kad akhrajahu muslim Ko muslim ya fitar da shi kaga shi ma irin magana sai ya inganta ya faɗi wanda ya fitar duk da waɗannan maganganun jama'a wa ma'a zalika nara al-kautsari al-halik fi ta'assubihi yuhawilu tashkika fi sihhatihi duk da haka muna ganin sai gashi mun ga kautsari zahidul kautsari wannan bataccen saboda ta'assubancinsa yana ƙoƙarin kawo shakka game da ingancin hadisin bidda'a littirabi fihi ya yi ƙoƙarin ya kawo cewa hadisin na da rikici ittirab shine a samu hadisi ya zo ta hanyoyi da daban-daban dukkanin hanyoyin su saba wa juna kuma a rasa yadda za a iya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu kama a baka labari ne zama wanda suka kawo labarin fiye da mutum ɗaya kuma sun saba a labarin kuma ka rasa waye ya fi nagartan labari a cikinsu ka rasa ƙarina da za ka bi wajen rajjahantar da labarin wani akan wani kamar da misali in ka dawo gida ka tarar da yaranka kanana ina mamanku sai wani ya ce ta je kasuwa wani ya ce tana bayi wani ya ce ai tana bacci su uku kana tsaye daga waje nawa za ka kama wannan shine asalin itirabi dole sai ka shiga tukunna ka bincika da kanka ko ka buga mata waya ka ji na take dan ba za ka kama magana ɗaya daga cikin cikinsu dukansu yara ne dukansu ba su da tamyizi ba wanda yake da wata miza akan ɗayan ko to da aka samu hadisi ya zo ta hanyoyi ya zama irin haka to sai a ce ya zama mutsaribi wannan bataccen da ake ce ma kausari sai iddi'ai a nan wajen haka wa ma adaraka mal kausari wani malami ne asalin shi mutumin ƙasar turkiya ne jama'a zahidul kausari malamai suna mushi lakabi da majnunu abi hanifa mahaukaci na abu hanifa kenan kwatankwacin shi ne kwatankwacin wannan malamin na kaduna shi kuma da yake mahaukaci na maluku idan kana so ka ji bala'i a gun kausari to ka taba abu hanifa duk wani taba abu hanifa sai da kausari ya dinga tono mutane daga kabarinsu yana musu kazafi yana musu sharri da kage ya yi barna ba kankanuwa ba a cikin karantarwa da karatu daga baya ya gudu da ƙasarsu ya koma ƙasar misira inda 'yan bida 'yan shi suke zankame yana da ɗalibai yana da karantarwa yana da littafai amma batace. akwai su gumari muhammadu gumari sadiqul gumari da sauran su saƙab duk waɗannan jama'a shi ne jama'a akwai littafan shi da ya rubuta akwai radoji da malamai suka mushi yana da bakar gaba da mu da ake ce ma 'yan salafiya ko 'yan izala ko ahlus sunna wanda zaka iya kwatantawa photocopy shi a najeriya nan shine abdul jabbar dan gidan nasir kabara in dai ka sa abdul jabbar dan gidan sir gabara to shine kaman sura musaggara wani dan karamin kausari ke da wannan saboda kausari ash'ari ne ba hanafe ne ɗan ɗariƙa ne jahami ne in ka ce duk wata bida'a da ka sani ta ta sifat mu'tazilanci ne jahamanci ne kullabiyanci ash'ariyanci zaka samu kausari da ita zaka same shi da kuma ƙari akan wannan shine ɗariƙanci ta sufaye za ka same shi kuma da ƙaryata hadisai za ka same shi kuma da uwa uba hujumi akan malaman sunna su muhammad dan abdulwahab su mala albani su bin bas har zuwa kan zamanin su ibn to kaga wannan dan gidan nasir kabara irin abin da yake kenan kuma dama littafin da yake karantawa littafin wani batacce ne daga cikin yaran da wannan malamin ya batar shine hasan aliyu as-saqaf littattafan shi ne dan gidan nasiru gabar yake karantawa yana yaudarar mutane wanda ba su san komai ba wai shi yake rubuta su ƙarya ike littattafai ne yake zuwa yana karantawa kowa ya san su tanaquzatul albani alwadiha qamus shita'imul albani raddoji da wannan batacce dinga yi albani su ne yake ɗaukowa yana rairayewa yana saka sunan shi na rantse da allan da raina ke shi abin da yake kira in ka samu littattafan da ya rubuta din ka je ka bincika duk littafan suna nan anet na shi wancan sakab din in ka da shamila tana nan ka dinga bi kana ganin larabcin da maganganun za ka gari duk su ne amma hakuri yake wai ya fi yan izala gaba ɗaya ilimin hadisi wai na rayansu da matattunsu ga wannan mutum ya kwaɗan kwaya wala da kasan yana shan wiwi in kana jin maganganun shi to wannan zahiril kausari jama'a sai zama fitina ga duniyar ilimi saboda ana kallon shi malami ne babba akwai mas'ala guda ɗaya da ya rikito wadda ta zama bala'i a cikin addini jama'a ita ce mas'ala game da al'imamul khatibul bagdadi da littafinsa na ainihin tarihu madinati bagdad wanda littafi ne muhimmi a tarihin musulunci da turas na addinin musulunci ana girmama littafin ana daraja al'imamu ainihin wato khatibul bagdadi to dama khatibu ya taɓa mashi laifi shine khatibul bagdadi na littafi daban mai suna daf'u shubahi tashbih bi akuffi tanzih amin wannan littafin na abin nan ne na na abin nan na na abin nan na eh, ibn al-jawzi ibn al-jawzi ba hanbali ne amma ash'ari sai kokarin ya nuna wai hambalawa sun wa imam ahmad shari wai shi ma ash'ari ne da ya wannan rubutun daf'u shubahu tashbih bi akuffi tanzih Allah ya gafarta mishi yayi kurakurai sosai a cikin littafin sai aka samu khatibu ya zo yayi mai raddi tabyinu kadhibul muftari ala abin hasan al-ash'ari littafai ne duka waɗannan sanannu a cikin tarihin musulunci da duniya ilimi to kausari ya ji haushin wannan don me sa za a ce ai ash'ari ma ba aqidarsu yake ba ash'ari ma salafi ne abul hasan ash'ari ma salafi ne da kai da kake cewa an danganta maganganu ga imamu ahmad waɗanda ba haka ba ne shi kanshi ash'ari ɗin ma da kuke takama da shi abul hasan shi ma irin maganar su ɗaya da imamu ahmad ɗin abinda malam ainihin khatibu ya tabbatar kenan to a cikin tarihu bagdad kuma khatibul bagdadi ya kawo tarihin abu hanifa sama da shafi ɗari da hamsin jama'a To a ciki yayi maganganu da ya ruwaito daga malamai akan cewa abu hanifa yana da rauni a gun riwaya abu hanifa yana tawilin hadisai yana bin ra'ayi maganganu waɗanda ba su yi hanafawa daɗi ba tun can baya dama akwai ibn turkumani ya taɓa yin raddi a kan magana wani sarki ne kuma malami mai littafin nan na naƙadin da yawa bai haƙi a cikin ainihin wato sunan kubra ta bai haƙi ibn turkumani yana da ainihin shi ma zafi a hanafiyanci sa'annan baya ga shi akwai kuma ainihin badaruddin al'aini mai littafin umdatul ƙari shi ma ba a bar shi a baya ba dan hanafawa jama'a haka suke mutane ne masu ɗacin hali da su aka sani da wannan zafin kai na aƙidan mazhabi mu ana aka samu wani juyin juya hali malikawa da aka sani ahlus sunna kuma aka samu wasu batattu da wasu wawaye da yan ƙauye da masu digirin banza su ne suka waye gari su ne malikawa yanzu ina fata mun gane wannan cikin jama'a lokacin da kausari ya kai kan wannan magana shine fa ya zauna ya dinga maganganu garin ya ci mutuncin khatibu ya mai raddi sai da ya ci mutuncin malamai thiqat amintattu da limaman hadisi sama da mutum 300 a cikin haddasa habbai haddasa anas dan malik sai da suka ta kai kan anas dan malik don allah wanda ke jin wannan magana wanda bai santa ba kai ya ce karya ne ka je ka karanta ka je karanta littafin kausari ta'anibul khatib bima saqahu fi tarjamati abi hanifata min al-akadib mujalladi biyu in ka karanta shi kuma sai ka nemi littafin da ainihin aka mashi raddi al'allamatul muallimi abdurrahman shine ya mashi raddi raddi na ilimi da an daɗe ba a ga irin shi ba shine ya mashi ainihin wato raddi ya same suna attankilu tankilu lima fi ta'anibil kautsari min al-abatil yamma kausari daurin tankila jama'a wani littafi ya kai matuƙa wajen tantance ilmomi da bayyana ƙaryar wancan takadari shaidani haka ya dinga fitina da malamai malaman da suka tsaya a sunna ba shi da aiki in ban da tsire musu da zagin su da ambatansu da sunaye na banza da musu laƙubba na banza wanda akwai mutane da suke goyon bayan shi ma sai da suka dawo suka bata da shi kuma malamin da ya taba bashi dama ya taya shi aikin taƙiƙin littafin ainihin wato alimtika fi fada'il thalathati al fuqaha yayi wajen ɗaya bisa uku littafin malamin ya fito ya ce ban yadda da abin da ya rubuta ba na gane batacce ne kai akwai ma kausari da ya yi ma kausarin nan raddi ne da su samir suka ɗauko suka yi taƙiƙin shi mai suna raddul kautsari alal kautsari su gumari ɗaliban shi amma da ya kai matuƙa wajen ɓata da suka wasu suka mai raddi ita kaga shi wannan ɗan gidan nasiru kabara a yanzu a wani yaro a gidansu ya fito ya ta masa raddi kasa ɗan shi na nan na yawo shi ma ɗan ɗan nasiru kabara ne yana cewa kuna yawo kuna kokarin sai kun kai muawiya wuta ga ubanku yayi magana za ta kai shi wuta yana ce matashi mai muna labbaiki ya muna? yana yana allantar da ita kasan shi a zindikanci irin da abdul jabbar wai muawiya dan abu sufyan da su amr dan as wai yan wuta ne ba karke kawai gaba ɗaya yan wuta ne kaga wannan ya fi kowa iskanci yayi ya wuce iskanci shi wuce ne shi a jama'a yana faɗa wannan maganganun yana sarrahawa kaset na kamawa an nan kano to wannan kaga in za a kama abdul inyas din nan a yanka shi to shi ma wannan abin yanka ne saboda annabi ne ya ce ibn al-as mu'minani yana cikin sahih muslim bai bashi haka ibna ba ya fassara ya ce hishamun wa amru da hisham da amru dan as haka manzo Allah ya faɗa ƙarara karanta sai muslim ibn al-as mu'mina ne hishamun wa amru kai kuma wani ɗan iska a nan karo ya ce dan wuta ne kaga wannan ya zagi annabi ne kamata ya a kama shi da aka dan wannan abdul inyas shi ma a kai shi kotu a yanke mai hukunci abin da ya kamata a mishi kenan yana ɗauko su hadisai matattu da wasu umumat yana kai sabban manzan Allah wuta kaga wannan rafidanci ne wannan hawarijanci ne wannan zindikanci ne jama'a ubangiji Allah ya tsare mana imanin a takaice wannan shine kautsari da nan takaitawa ba shine damuwar ba to wannan malamin da haka zaka ji albani duk sanda yazo shi baya mai da sauki da haka gaji ya ce mishi alkautsari alhalik wanda ya halaka fi ta'assubihi a cikin ta'assubancinsa yuhawilu tashkika fi sihati ga magana da ya faɗa dan yi wa littafin ah, faƙad allaka ala hadhal hadithi fi ma sawwadahu ala kitabil asma'i bi ƙauri yawan littafin al wasu was sifat na bai haƙi taƙiƙi yana ɗaukar littafin ahlus suna ya dinga musu taƙiƙi yana kawo abin da ya gada dama a ciki saboda ya lalata da. to sai ɗauki littafin al-asma'u was sifat na bai haƙi ya mai ta haƙiƙi a cikin shafi na ɗari ɗaya zuwa da biyu sai yake cewa in a ata'un ibn yasarin bi riwayati hadisul qaumi abawu dan yasar ne kadai ya rubuto hadisin mutanen kaza kala sai albani ya ce haka ya ce alaihi ma yastahiqu Allah ya mushi abin da cancanta wai musulmai ahlus sunna salafiya su ne mutanen hadisin mutanen a wannan ma kalma ce ta aibatawa ai an mu'awiyah ta bin hakami wa qad waqa'a fi lafdhin lahu kama fi kitabin al zahabi ya ce a cikin wani lafazi na hadisin kamar yadda yake cikin littafin al'ulul zabi da aka albani mai sa alamar motsin rai dan a cikin ulul zabin akwai ingantattun tukuna amma duk ba ruwan shi da su sai ya ce a cikin wani lafazi da ke cikin al'ulu ya zo da wani abu ma ya dillo ala anna hadithan rasul sallallahu alaihi wasallam ma aljariyati lam yakun illa bil ishara akwai wata magana da ke nuna cewa sam maganar da annabi suke da wannan mata magana ce ta yi ta da ishara ba ta lafazi ba ma'ana yanzu duk ya watsar da hadisan ingantattu ya kama wani mai rauni da shi zai hujja bakar rawi ma fahima mai riwaya ne ya caccakuɗa ya kera abin da ya fahimta minal isharati daga waccan ishara fi lafzin ikhtaro da wani lafazin da shi ne ya zaba ma'ana ita yarin mata ta yi magana ne da ishara shi kuma mai riwayan ya mai da isharar ya translating ta zuwa abin da ya ga ya dace da lafazi duk wani maganganun shi ne kawai falafada a ta'ul falafdu a ta'in allazi ya dillu ala maƙulnahu ko ah, maƙulna huwa lafazin a ɗin da muke faɗa in ji kausari shine haddathani sahibul jariya nafsuhu mai gidan bai wanne ya bani labarin alhadis wa fihi a cikin wannan riwayan famaddan nabi sallallahu alaihi wasallama yadahu ilaiha manzon Allah ya miƙe haka da hannun shi mustafhiman yace da ita man fi sama'i shi ma annabi da magana kurma ya mata kenan sai ya hada da, lafazi kuma qalat Allah ta ce Allah qala man ana yace waye ni qalat fa qalat rasulullahi qala a'tiqha fa innaha muslima wa hadha sai kausar ya ce kaga wannan min dalili ala anna aina Allah lam lafzur rasul sallallahu alaihi wasallam dalili ne akan cewa aina Allah ba annabi ne faɗa ba wa qad fa'alat riwayatu bil ma'ana fil hadisi ma tara min al-itrab kaji yadda riwaya da ma'ana ta lalata hadisin akwai wani shedani shi wancan Hassan Sakab din ya da littafi guda da yayi na kokarin rawata hadisin nan zan kawo muku shi insha Allah karamin littafi haka gaba ɗaya barna ce a cikin shi kokarin kawai sai ya kai hadisin nan bola to an samu malamai sun mishi raddi jama'a kaca-kaca su ainihin abin su salim ibn idin hilali da wasu malamai a saudiya ba zan iya tuna sunan su ba yanzu sun mishi raddi mutsu mutsu suka yi da shi sannan za ka yi karanta littafin silsilar sahiha mujalladi na uku za ka ga ainihin wato wasu maganganu da suke da alaka da haka kaza kala wannan mutumi ka ji abin da ya ce in ji albani amalahu Allah bi adli Allah ya mu'amalance shi da adalci wa anta idza tadhakkarta ma bayyanahu laka idan ka tuna abin da muka bayyana maka min sihhatil hadisi na ingancin hadisin wa idza alimta anna haditha ata'in an sahibul jariya nafsihi la yasihhu min qibali isnadi kuma an ka tuna cewa wancan hadisin riwayan ainihin ata'u daga mai gidan baiwar shi wannan bai inganta ba li'annahu min riwayati sa'id ibn zaid saboda riwaya ce daga sa'id dan zaid fa huwa in kana fi nafsihi sadukan fa laysa qawiyal hibsi duk da yake mutum ne mai gaskiya amma bai da karfin hadda wa lidhalika da'afahu jam'un da haka malamai da dama suka rawanta shi balkana kana yahya ibn sa'id yudaifu jiddan yahya dan sa'id yana cewa mutum ne mai rauni kwarai wa qad ashara al-hafiz fi at-taqrib ila hadha fa qala ibn hajar a cikin taqrib at-tahdhib yayi ishara ga wannan raunin ya ce. saduqul lahu auhamu mai gaskiya ne a baka amma yana da kurakurai da yawa to shi ne fa mai irin wannan riwaya ta da wannan karin da wannan takadari ke so ya kafa hujjar shi zid ala zalika annama jaa fi riwayatihi min dhikri al wal istifham ka kuma ƙara cewa abin da ya zo a cikin riwayarsa na ambatan hannu da yin tambaya da hannu maimakon da baka ko min ma tafarrada bihi na da gaskin abin da shi kadai ya ruwaito duna kulli marra wa hadal hadis banda sauran da suka rawaito hadisin minar ruwatil huffazi faman dunahu daga cikin masu riwaya amintattu da na bayansu fatafarruduhu bidhalika yu'idduhu ahlul ilmi bil hadith munkaran bil wannan tafarrudin da mutumin da bai da karfin riwaya ya kadaita da wata kalma babu shakka a gun malaman hadisi wannan munkari ne babu shakka akan wannan fata'ammal tsaya ka kalli wannan da kyau asamani Allahu wa iyyaka min hawa ina roƙa maka Allah ya tsare ka da ni mai magana in jimal albani Allah ka tsare mu gaba ɗaya daga son zuciya kalla ka ga kaifa atama da hadhar rajulul kautsari ala hadhihi riwayatil munkara kalla ka ga yadda wannan mutumi dan bid'an nan kausari ya dogara da wannan mummunan riwaya walaysa hadha faqat ba wai ya tsaya nan ba bal daraba bi har riwayatil thabita ya ɗauki wannan ralataccen riwayar ya wurgi mai kyau almuttafaq ala sihhatiha bainal muhaddifina wacce gaba ɗaya malaman hadithi sun haɗu akan ingancinta ya ɗauko mai rauni ya ɓata ta wa a tabarar riwayatul munkara dalilan ala da'afi wa tirabin riwayati as-sahiha ya ɗauki riwaya mummuna ya ainihin wato ɗauke ta a matsayin hujja da za su sa ba za a gane mai inganci ma'ana da ake nufi itirabi jama'a shine a ce abinci lafiyayye an cakuɗa shi da mummuna a ce ga shinkafa da ta kwana ga wata kuma mai kyau an cakuda su a kwano guda an yi mixing kaga baya da ra'ayi iya gane mai kyau ya lalace ku to amma kowace kwanan ta daban wannan a cikin muslim wannan a cikin wani tafi can daban wannan ingantacce wancan mai rauni amma ya kwaba su wuri guda ya ce ya duka ba su da kyau shine fira abin da a ce ga kwanan abinci lafiyayye ga kwano mara kyau sai za a ci sai ka ce a ba za a ci wannan ba saboda wancan mara kyau me yasa saboda ai ga wani mara kyau na irin shi tunda dai wancan mara kyan irin shi ne wuri daya ga su ba za a ci kaga ba za a iya fahimta ka ba amma inda an cakuɗa su wuri ɗaya to abu ne mai sauki a fahimci cewa ya eh, kana so ka kiyaye lafiyar mutane irin abin da yake Allah ya tsare mu sai malai ya ce fa ma za ya qulul mu'minu an hadha ar-rajul allazi yastaghillu ilmahu wa tila'ahu da tashkik musulmi na fi ahadith nabiyihim sallallahu alaihi wasallam menene kalmar da musulmi zai faɗa game da irin wannan mutum wanda yake amfani da iliminsa da faɗin karatunsa don ya sa wa musulmai shakka game da al'amarin a hadisan manzo Allah alaihi jama'a mu kalli wannan magana da kyau dan kana da ilimi kar ka yi amfani da ilimin ka matsayin zari'a ka batar da mutane ba za ka yi ɗaukar nauyin batar da Allah zai tume ka da ita ta mutane ba laka jama'a duk mutumin da ke gaya wa mutane wani abu su koya a hannunsa ya yi taka tsantsan ya tsoron Allah ya faɗa musu gaskiya idan ka batar da su ka sa a wata turba mummuna ka sa a wata aƙida ko ra'ayi wanda ba haka addinin Allah yake a keke da keken addini irin na Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wallahi ranar kiyama ba za ka iya da zunubansu ba kar ka yi amfani da wai fasaha ka ko dabarar ka ko ganin cewa Allah ya ara maka lokaci ana sauran magana ka ka shiga rediyo ko TV ko ka rubuta ko ka faɗa kasa da dauka ko ba kasa da ɗauka ba ka dinga yin abin da ka ga dama kana twisting gaskiya kana tala'ubi da haqa'iq dan ka kare ra'ayin wani ko ra'ayin kanka ko kare wani girma naka da sunan dariƙa ne ko da sunan sunna ne ko da sunan shi'a ne ko da sunan menene in kai wannan duk wanda ka batar zunubin batar wannan yana nan yana jiranka shi ne abin da yake faɗa nan jama'a da haka aikin da malamai suke aiki ne mai haɗari da malamai da alƙalai da shugabanni da jagorori da duk wani wanda yake abu a madadin kanshi da madadin sauran al'umma ya sani da cewa yana cikin aiki ne mai haɗari Dan in ta ɓaci to fa ba kai kadai za a ba za a tuhume ka da tuhumar kai kadai bace za a tuhume ka da tuhumar dukkan al'ummar da ka batar kada ka gani irin sa'i sa'in da za a dinga yi da shedan da halittun da ya batar da tsakanin kuma manya da ƙananansu wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhifaini min al'azabi wal'anhum la'anan kathira ko kabira to haka kuma wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم كان su kananan kenan da suka yi da suka bata shedan sai ya musu ga musu ma magana banza a cikin wuta sannan su kuma ƙananan su ma za su faɗa wa Allah za su roƙi Allah Allah numbu manyanmu ne suka batar da mu manyan su ne shugabanni da malamai da sarakuna da shugabannin jam'iyyu da shugabannin mazhabobi da shugabannin ɗariƙu da shugabannin ƙungiyoyi da duk wani wanda ya jagoranci mutane ya batar da su rabbana atihim dhifain min al'adabi wal anhum la'anan kathira ko mai karanta kasira la'anan kabira ko kathira dumana su da na ba ta mun gano wannan ke zama da aka jama'a ko ta aka baka ka kiyaye abin da kake ko ta aka baka a cikin ajin makaranta Allah ya tsare mu ce amala hullahu bima yastahiqu muna roƙon Allah ya mu'amalanci kausari da abin da ya cancanta thumma innahu lam yaktafi bi hadha tadlil bal akhadha yansibu ila rawi wa huwa thiqa ayyan kana hadha rawi لأن كل رواة هذا الحديث ثقاته sannan baya ga haka bai tsaya nan ba ya yi ƙoƙarin ɓatar da mai riwayan cewa mai riwayan ne ya kawo ɓata wannan mai riwayan kuma amintacce ne duk da bai pointin wana ba amma dukkanin mutanen da ke cikin sarƙaƙƙiyar isnadin amintattu ne to kowa ya pointin a cikinsu ya aibata shi da ƙarya da ƙazafi a kaza yansibu ilaihi kadhiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kaga yi kokarin danganta cewa mai riwaya wa annabi ƙarya wa huwa ya alamu ya san kuma wannan magana ba ka take ba anna ma'ana kalamihi sabiki anna rawiya ikhtara an yansiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam anna annahu qala li jariya dan ya ce wai mai riwayar ne kawai da kanshi ya zabi ya ce annabi ya ce wa bai wannan Allah ba tare da wai annabi ya faɗi haka ba wal waqi'u inda al-kawthari annahu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqul dalika dan shi kawsari yana ganin wai annabi bai faɗi haka ba mai riwaya ne kawai ce wai annabi ya faɗa wa inna man rawi wa ba'ahu min indihi makana riwayat sa'id ibn zaid wai mai riwaya ne kawai saka a wurin shi fa maddan nabi sallallahu alaihi wasallama yadahu ilaiha mustafiman wai iya abin da ke cikin riwaya annabi ya mata haka da hannu ne kawai ya manna kawai kamar ka ce waye ne ko a ina Allah yake wai man fi sama'i ko kuma yana mata sama waye a ciki kan magana kurame wai iya abin da annabi yake nan shi kuma riwayar sai fassara wannan abin da annabi ya zuwa kalmomi cewa ya ce da ta ainihin Allah ne wannan ƙarya yake ka gani don a nuna mutum sama a yi mai haka da sama me zai fahimta za a fahimci ma'ana da yawa ko in ka ɗaga hannunka sama kai alamar tambaya ka walƙata shi haka me za a fahimta hadari kake nunawa fa'ana min wajibi albani ya ce ni wajibi ne a kaina ni muhammad nasu ne albani an uhadzira musulmi na min hadal kautsari wa amsali na dinga tsoratar da musulmai daga irin wannan bataccen malami mai suna kautsari da shi ne ire-irensa alladhina yattahimun al-abriya wanda suke tuhumtan barrantattu bima laysa fihim suna tuhuma su da abin da ba su yi ba mudhakkiran lahum bi qawlihi ta'ala ina tunawa musulmai cewa ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala ya kumu minai isan da wani fasiki ya kawo muku wani labari to ku nemi tabbacin labarin dan kar ku je ku fada wa mutane da wauta har zuwa karshen aya mana kausari kuka ja faɗin magana to ba a karɓa sai an tantance saboda kadarin malami ne maki gaskiya a takaice wannan dogon ta'alikin da malam albani ke na yi muhammad nasiruddin allah gafarta mashi akan wannan ainihin wato hadisi na hadisul jariya wannan hadisi ne jama'a shahararre fil jumla a cikin duniyar hadisi a cikin duniyar ilimi a shahid shine hadisin yana tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi takariri ya tabbatar da magana wannan ainihin wato baiwa wadda ba malama ba ya tabbatar da magana ta akan cewa Allah yana sama dama kuma abin da ake so a tabbatar kenan abin da muke ƙara cewa shine jama'a mutane su kwantar da hankalinsu kana musulmi don me za ka dinga jayayya da maganar da allah ya faɗa ko manzan da allah ya aiko ya faɗa ko fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai waɗanda suka rayu suka ga wahayi suka fassara amma kuma ka zo kana karɓar maganganun wasu 'yan baya wanda ba su kusa da farcen waɗancan a daraja ko ilimi ba kaga wannan akwai ainihin nau'i na motsuwa a ciki ya kamata mu shiga cikin tattayin mu gane abinda allah ya faɗa ko abin da manzo ya fassara alaihi salatu wassalam da abin da aka ruwaito daga sahabbai shine aula da a fassara nasoshin qur'ani da sunna da su abin da duk ba haka ba za a karba ne kawai idan bai saba da nasu ba ko kuma ba a samo daga gare su sun faɗi wata magana ba sai wannan aka samu daga baya ya zama kuma wannan ɗin wanda ya faɗe ta ba a tuhumar shi a cikin addininsa ko iliminsa sannan kuma masani ne game da ƙa'idojin da ake fasar alkur'ani a kansu allah ya tsare mu za mu ainihin wato a je kan hadisi na gaba da ya ce a raƙa muthani hadithu jabir bin abdullahi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati yau arafa jabir dan abdullahi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hudu basa da ranar arafa ya ce ala hal ballagtu ya jama'a na isa da saƙo ƙalu na'am suka ce iya manzan Allah ka isa da saƙon Allah gare mu Faja faja'ala yarfa'u usbu'ahu ila samai sai manzan Allah ya dinga ɗaga yatsa shi yana kalle yana nuna ta zuwa cikin sama wayan kutuha yana yin kamar yana tsogalar sama yana ɗagawa yana dawa da ita yana ainihin jijjiga ta cikin sama haka yana ɗagawa. yana ce musu wa ha ilaihim yana nuna su da yada ya nuna sama ya nuna su ya nuna sama ya nuna su wa yaqulu yana cewa Allahumma shahad ya Allah da ke sama ka shaida ka ji abin da suke faɗi sun ce na isar ya Allah da ke sama Allah ka shaida haka manzo Allah ya dinga yi wannan hadisi mala ce akhrajahu muslim muslim fitar da shi wa huwa tarafun min hadith jabir bin tawil fi hajjatil nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wani bangare ne na dogon hadisin nan sananne na jabiru dan abdullahi akwai littafi musamman hajjatul nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha jabir ibn abdullah na ita shi mala albani din gashi ce wa huwa mukharrajun fi juz'in li khas biha matbu'un fil maktab al islami nayi takhrijin wannan hadisi a wani dan karamin littafi na wannan musamman wanda nayi akan wannan mas'ala ta riwayar jabiru ga aikin haji shi jabiru an tafi aikin haji sai yana aiki kamar dan jarida da ke kwabarin duka abin da ke faruwa da haka yana da full riwaya ta abin da ya faru tun daga sanda aka yi niyya za a tafi aikin hajji nan daga madina har zuwa a dawo yana faɗan duka details ɗin abin da aka yi an kwana a wuri kaza ga irin abincin da aka ci wane ya rashin lafiya wane ya yi kwarkwata wance ta yi haila wane ya mutu a can wane an bar shi a baya wane raƙumi kaza ya zo da shi duk wani detail da ake bukata ya kwabarin a wannan hadisan sai zama ba a da wani hadisi da ke bayyana aikin hajji kamar na jabiru shine malam albani ya dauki waɗannan hadisai gaba ɗaya tattara hanyoyin su gaba ɗaya ya sabbaka su irin yadda ya saba sai zama kissa ta zama kwaya ɗaya a wuri guda shi sa mai suna hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha jabiru bin abdullah ɗan karami ne haka bai fi girman nahul wadi na ɗaya ba ko na biyu amma akwai ilmi mai ɗimbin yawa a cikin shi jama'a bai kamata a ce kana ɗalibi ba karanta shi ba bai kamata a ce ka kama hanya ka tafi maka ba ka sai annabi ya aikin hajji bai kamata ba sam Allah ya tsare mu ina ganin sai mu saurara anan saboda lokaci ya kure sai Allah kai mako mai zuwa sai mu tashi ainihin wato a lamba hadisi na uku da ya ce hadithu abi huraira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum